Aminu Bello Masari mun karɓi jam'iyyar adalci jam'iyyar babu Buhari mun shiga rundunar adalci an ta Aminu Bello Masari aka sanna ya zama na gwamna shi ne zafin alhairi mai matasa mai al'umma aika sanata ka ce ba kariya masu kallon gidan talabijin na bakan damiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da yau barkanmu da warhaka sannunmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na yaban gwani shirin yaban gwani shiri ne wanda yake tattaunawa da masu ruwa da tsaki na cikin gwamnatin right honorable aminu bello masari domin jin irin nasarorin da aka samu da ci gaba a ita wannan jiha tamu ta katsina yau shirin zai tattauna tare da alhaji batu da umar masari wanda shi ma jami'i ne a cikin wannan gwamnati ta right honorable aminu bello masai ranka ya daɗe barkanka da kasancewa a cikin wannan shiri na yabon gwani barkanmu dai to masha Allah ran kai daɗe za mu so mu ji ta ɓangaren ka menene za ka iya bayyana ma al'umma jihar katsina dangane da irin ci gaba da ayyukan da gwamnatin right honorable aminu bello masari ta kawo alhamdulahi na farko ina son fara yi muku da barka da zuwa da kuma masu saurari da kallon mu barka da safiya lallai a wannan zamani da wannan jiha mu take ta fafutukai tunkarar matsalolin da shugabanni ke fuskanta ya zama wajibi dukkan wani ɗan kishin ƙasa mai son cigaban al'umma ya yi dubayya ga irin wani irin matakai ko kuma wani irin ayyukan gwamnatocin jihohi da na tarayya ke yi domin inganta rayuwa al'umma akwai kalubale iri-iri ta kowane fanni ka kalla a wannan kasa ta mu da jihohinmu na najeriya akwai kalubale a nan ta ta ta katsina ba za ta zama daban ba bisa la'akari da kuma dubayya ga irin kalubalen da al'ummomi ke fuskanta da gwamnati ke fuskanta a gwamnatin jihar katsina karkashin jagorancin right honorable aminu bello masari tana gabatar da ayyuka iri-iri domin tabbatar da cewa an magance al'umma mafi yawancin matsalolin da suke fuskanta maganin matsala ga al'umma ga dan adam ga baki daya ba ba ne wanda ka iya yiwuwa a domin haka allah ya halittu a duniya ga baki dayanta kana maganin wannan yau gobe wata wani kalubale yana bullo kai to haka za a ta fafutuka amma abin da yake wajibi a kowane lokaci gwamnati ta waye gari ta diba menene al'umma ke so a wannan gwamnati ta rayu honorable aminu bello masari kullum fafutukar ta kenan a menene yake addaba al'umma a bangaren tsaro ne a bangaren tattalin arziki ne bangaren asibitoci ne bangaren ilimi ne bangaren wasanni ne bangaren sama ma al'umma aiki bangaren yaƙi da talauci da fatara da kuma zaman banza da ya yi katutu a jihar a ƙasar mutu najeriya gabaki daya kullum fafutuka wannan gwamnati kenan kuma alhamdulillahi kwalliya tana biyan kudin sabulu in ka ɗauki fannin tsaro a dukkan irin matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin magance manya-manyan matsalolin tsaro da ake fama da su a wannan jiha tamu da kuma wanda yake namu na najeriya da kuma kasa tamu ga baki ɗaya to gwamnati tana ɗauka shi yau da kullum ba wai an ɗauka an bari ba kullum aka waye gari a na tabbatar mai girma gwamna yana samun rahoto na halin da ake ciki a ƙananan hukumomin da tsare ya taɓarɓare kuma alhamdulahi da irin matakan da aka ɗauka 'yan satitukan nan da suka gabata to kwalliya tana biyan kuɗin sabulu kowa ya sani kullum muna gani a kafafen yada labaru da social media da sauransu muna ganin irin kokarin da 'yan mu da sojojin mu ke yi da kuma 'yan security masu farin kaya domin tabbatar da cewa an ban kaɗo dukkan waɗanda ke tafka wannan ta'asa ana karkace su da yawan gaske ana kuma kama su har waɗanda ke ba su bayani waɗanda tare da su muke kwana tare da su muke tashi a cikin garuruwanmu da ƙauyukanmu wannan abin alfahari ne domin abin da al'umma take so kenan kuma musamman a kulle kafofin sadarwa na waya da aka yi a wannan jiha tamu da makwabtan jihohinmu ya taimaka wajen rage raɗaɗin ko kuma ta'asar da wannan 'yan ta'adda ke aiwatarwa a yankunanmu da lungunanmu muna yakinin cewa insha allahu daga lokacin da za a ce an sake buɗe kafofin sadarwa to al'umma bayani zai bayyana matuka na irin kwazon da gwamnati ta yi duk da haka waɗanda ke yau kai da komowa kuma suke bibiya kafofin yaɗa labaru to sun san irin gaban da ake samu ba abin da za mu yi mai girma gwamna sai godiya domin kullum da wannan abu yake kwana da shi yake tashi kuma haka ake son shugaba a koda yaushe Eh, in ka ɗauki fannin ilimi ba ka bukata a gaya maka in ka shigo jihar katsina ka diba gefen hanyar ka akan hanya kenan in kana tafiya a mota za ka gani daga ga wacce makaranta sakandare an sabunta ta daga ga an gina sabuwa lunguna lunguna in ka shiga abin da ake yi kenan a bambantawa kwana-kwanan nan wata tawaga babba daga karamar hukumar da na hito karamar hukumar da gwamnan shi ya fito mun kawo ziyara domin godiya ga wasu ayyuka da ya mana na inganta ruwan sha a karamar hukumar kafur ko kuma a garin kafur wanda gari ne wanda ya daɗe yana fama da matsalolin ruwa mun zo godiya sababbi ana inganta tsofaffi kwana kwana na ko kuma ce satinan da ya gabata ya aiwatar da gina gadoji guda biyu ma kama inda za a kashe kuɗi sama da naira biliyan biyu a cikin garin katsina domin inganta zirga-zirgar jama'a da inganta tattalin arzikin al'umma a wannan hedikwata ta jihar mu ta katsina wannan ba karamin al'amari ba ne in ka dibi irin yadda da garin katsina misali yake fama da ambaliyar ruwa a kowace shekara ya ci gidaje ya ci rayuka wannan damina ta wuce babu inda aka samu matsala ta ambaliyar ruwa a duk faɗin garin katsina wannan ya biyo bayan irin ayyukan da aka yi wanda suka yi maganin wannan matsala ta ambaliyar ruwa waɗannan ba ƙananan al'amura ba ne a kwana-kwanan nan ya kafa wani dan kwamiti wanda shugabanta mun yi aiki in collaboration da hukumar da ke sama ma 'yan kasa aikin yi wato nde inda muka zaƙulo mutane da kowace karamin hukuma aka ba su training aka kuma yi masu business plan aka tura babban bankin tarayya da ke da ke abuja domin tabbatar da cewa ya sama masu yanayi da kudade da za su kafa ƙananan masana'antu da za su rike kawunan su su ɗauki wasu waɗanda ba samu wannan dama ayyuka ba su kuma taimaka wajen haɓaka tattalin arzikinsu da zamantakewarsu wannan ba ƙaramin al'amari ba ne a halin da muke ciki ma muna ci gaba da collaborating da nda e din nan domin tabbatar da cewa waɗanda suka ci gajiya wannan program na gwamnatin tarayya na mutum dubu dubu a kowace karamin hukuma waɗanda aka ba naira dubu ishirin ishirin tsawon wata uku domin rage raɗaɗin talauci da fatara da zaman banza da al'ummomin mu suke fama da su a duk faɗin tarayyar najeriya to mai girma gwamnan jihar katsina yana collaborating da nde domin tabbatar da cewa ana ɗiba kaɗan kaɗan cikin wannan mutum dubu dubu a kowace ƙaramin hukuma domin ƙara ba su horo da kuma shirya su domin su samu tallafi da zai tabbatar da cewa sun kama sana'a ka'in da na'in ba wai su lalata wancan 'yan kuɗaɗe da aka ba su ba a yanzu muna cikin wannan shiri. muna collaborating da nde an yi trainin' a wasu federal constituencies inda kusan kowane senatorial zone an zaɓi kusan mutum 600 wanda aka fara da su an ba su horo kuma ana cike shirya su domin tabbatar da cewa an samu wasu hanyoyi da samu kudaden da za su kafa kananan sana'o'in da aka san su a kai wanda su taimaka su tallafa musu wajen rike kawunan su da kuma sama ma al'umma aikin yi a rage zaman banza da raɗin talauci da ke al'ummomin al'ummominmu wace irin rawa ce wannan ofishi naka yake takawa a gwamnatin right honorable aminu bello masari wannan ofishi wanda nake kula da shi a matsayina na principal private secretary in charge of government house katsina na san abubuwa da yawa domin ina liyazin da ma'aikatan gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka yi kura wajen tabbatar da cewa sun taimaka wa gwamnatin wajen samun nasarar shirye-shiryenta da kuma taimaka ma gwamnatin wajen tabbatar da cewa al'umma ta samu waraka manya-manyan matsalolin da ke addabarta kwana-kwanan nan dai ko kuma ce sanin kowa ne a sada wannan gwamnati ta zo ta gaji shugabannin ƙananan hukumomi zaɓaɓɓu amma sakamakon wasu matsaloli aka rushe su da niyyar aiwatar da sabon zaɓe na shugabannin ƙananan hukumomi ta waɗanda aka rushe nan sun je kotu a babbar kotun tarayya da ke abuja sun je wadda ta ba da umarnin cewa lallai tunda wannan tenuwa tasu ta riga ta ƙare to a biya su sauran haƙoƙinsu waɗanda suke bi na yawan watannin da aka rushe su ba su ƙarasa tenuwa ɗinsu ba to ni na shugabanci kwamitin da muka tantance wannan haƙoƙi na tsahin ciyamomi da vice chairman da a muka tabbatar da yawan kudaden nan na tsawon wata goma sha hudu da kwana ashirin da suka yi ba sa kan mulki bayan rushe su kuma mai girma gwamna ya ba da approval an biya dukkan ciyamomin nan da vice chairman da counciloli zaɓaɓɓu wannan haƙoƙi nasu kuɗaɗe kusan sama da naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas aka biya zunzurutu ga waɗannan nau'i na shugabanni waɗanda aka rushe teno su bata kare ba Ah, abin da ya rage kaɗan yan omishin da aka samu da underpayment shi ma mun tantance ah, a halin yanzu nan da muke magana an tura mai girma gwamna domin ya ba da approval a cika sa musu kudaden su yan kudade ne wanda ba su taka kara sun karya ba in kai la'akari da yawan kuɗin da aka shi wajen biyan wannan haƙoƙin tsayin shugabannin da aka wuce duka ba su wuce miliyan 47 ah, ba abin da ya rage a gama biya inda aka biya sama da biliyan 1 da miliyan 800 kaga miliyan 47 bata kai inda za a eh, tunanin cewa abu ne wanda ba zai iya yiwa ba so kaɗan kenan daga cikin irin abubuwan da wannan gwamnati take ta fafutukai tunkara domin tabbatar da cewa ta taka rawa wajen inganta yanayin zamantakewa a wannan jihar mu yanayin inganta tattalin arzikin mu da inganta yanayin ilimin mu da dukkan nau'i na al'umma wanda ke asasa ci gaba a fadin jami'an mutu ta kaduna gabaki daya tun da right honorable aminu bello masari ya kasance a matsayin gwamnan jihar katsina akwai mukamai da dama da aka raba domin ba da shawarwari don cigaba a ita wannan jiha ta katsina shawara ba ta tsaya kaɗai ba ga wa'anda suke da mukamai dukkan wani mai ruwa da tsaki wanda ake ganin cewa ya kamata ya ba da shawara yakan ba da shawara musamman ire-irenka ranka ya daɗe wani irin shawarwari ne kake badawa domin samun nasara a ita wannan gwamnati to alhamdulahi kamar yadda ka faɗi kuma kamar yadda kowa ya sani mai girma gwamna mutum ne wanda bai ɗauki rayuwar shi da zafi ba mutum ne wanda yana shiga ƙananan jama'a yana shiga matsakaitan jama'a yana hudda da manyan mutane kuma a duk inda ka gan shi mutum ne mai sauraron koken al'umma ko shawarwari Ah, lallai tun daga lokacin da na san shi yana rike da mukamai a wannan jihar ta ba ma tun ma kafin lokacin da tun kafin ya zama gwamna to mutum ne wanda kowaye kai in ka tunkare shi shawara zai tsaya saurare ka kuma in shawarar nan taka akan layi take to na tabbatai zai ɗauki matakin duk da ya dace domin tabbatar da cewa ah, ya aiwatar da wannan shawara taka to ko da ya zama gwamnan jihar katsina bai canza ba a ko da yaushe kowace shi buɗe take ko a gida ko a ofis ko a taro ko a ina ne ka gan shi da shawara to zai saurare ka in wadda za ka zai amsa ce baka da baka zai amshe ta zai kuma amfani da ita in wadda zai ce karbuto ce ko kuma ko bai ce karbuto ba karbuta mashi zai kalle ta zai tura ta ga hukumar da ya kamata ta yi magani ta saurari wannan wannan shawarar da kamata domin a yi amfani da ita ah, lallai wannan shawarwari sun taimaka matuka kuma shi yasa da ya zo kafin ya yi komi ya sanar da 'yan jihar katsina irin inda alƙibla gwamnatin shi za ta dosa magana ya kirkiro da wannan magana ya restoration agenda da ya yi to ya biyo bayan shawarwari da ɗimbin al'umma suka bada kuma ya tantance amince lallai ya kamata a restoring katsina to yadda take da da mahimmanci da inganci yadda kowa zai alfahari da zaman shi dan jihar katsina kuma na baka tabbacin cewa wannan shawarwari sun taimaka wajen yin ayyuka masu yawa wanda aka yi tunani kuma ana da yakinin cewa za su inganta rayuwar al'umma kuma shawarwarin nan har gobe har yau har gobe mai girma gwamna shirye yake domin ya saurari shawarwarin al'umma wajen tafiyar da gwamnatin shi domin don al'umma ake yi kuma ya zama wajibi al'umma in suna da shawarar su bada domin domin su aka fi gwamnatin saboda ka ya zama wajibi a saurare su kuma ana sauraron su wajen aiwatar da ayyuka na cigaba a lunguna-lunguna na faɗin jihar nan ta ta katsina. kowane mutum ya rike madafa iko yakan yi ƙoƙari ya ga cewa ya bar wani abun da za a tuna da shi shin menene za a iya cewa gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari shin menene ne wanda right honorable aminu bello masari ya yi wanda ko bayan bayanan za a yi tunawa da shi to alhamdulahi mutane suna magana legacy project legacy project to legacy project ba ya danganta da bukata al'umma kai da ka fito daga yankin malumfashi kafin misali da ni da na hito daga masari da wanda ya hito daga daura mai addu'a sabuwa faskari yan kara da sauransu abin ciwon da ke damun shi in an mai maganin shi to na kafa mai lagasi lagasi project ba yana nihin dole sai ka te wani wuri da kowa ya haska fitilar shi kafin yanzu ba ka yi wani abu abinda lagasi yake nufi ka taimaka ma al'umma yi mata maganin matsalar da ta addabe ta ko maganin nan za a yi shekara da shekaru ana cin gajiya shi na yana maka ayyuka wanda mai girma gwamna yi wanda kila wanda yake zanna abuja dan katsina kila ya shekara ɗaya ko shekara biyu ko watanni bai zo katsina ba abin da yake tunani ba a yi wani ma keken proje a cikin garin katsina ba ba shi ne abin da ya kamata al'umma su da kallo ba abin da al'umma ya kamata su da kallo mai aka yi a lunguna lunguna da yankuna da ƙauyuka na faɗin jihar katsina wanda shi ne ya taimaka wajen maganin matsalolin da mazauna wannan ƙauyuka suke fama da su in ka je misali ɗan ja duk wanda yake katsina ya san jiya karamin hukuma ce wadda ta yi suna wajen noma da noman rani da noman damina ka je ka gani akwai dam ka ta fara dam da mai girma gwamna yake ginawa a danja wanda ya shafi wani yankin kafin inda za ake kashe kuɗi biliyoyi domin tabbatar da cewa na ɗaya an amfani da dam nan wajen inganta noman rani na al'ummar da dama asalinsu nan suka shahara da kuma sama ma wanda yanke ruwan sha ruwan wannan dam za a sha shi za kuma inganta noma da shi to me mutumin dan ke bukata wanda ya wuce wannan ba shi wannan ya legacy project asibitocin da na zayyana maka kafin mai girma gwamna ya zo ina amfanin ka gina asibiti baka kara kallon ta bayan shekara 20 30 ta lalace in ka shiga wari yake wurin da aka ce a je a nemi lafiya sun kasance in mai neman lafiya ya ji kila ma da wata cutar zai fito ya diba asibitocin nan ward ward inda ake kwantar da marasa lafiya ya sabunta su gadajen da ake kwantar da marasa lafiya an sabunta su inda ake shan magani asibitocin nan an sabunta su in kai magana kiwon lafiya ka zo in banda in ka ɗauke federal medical center a duk kwata jihar katsina asibitin da ke bi mata baya shine general hospital katsina to ka je ka ga yadda wurin da yake yanzu kai customer ɗinka back to 2014 yadda wani asibiti take a eh, salagasi project in ka je daura kafin ya zama gwamnan jihar katsina ya ako duk wanda yake mazaunin daura ya san yadda general hospital daura take ka je yanzu ka ga yadda take eh, a na legacy project kila in ba a komai a wannan asibiti ba nan da shekara 20 za ta ci gaba da sama wa mutane yanayi mai kyau domin kiwon lafiyarsu in ka je kankiya asibitin naka aka yi mata in ka ji malumfashi haka aka yi mata an inganta ta an sabunta ta in ka ji dutsen ma haka in ka ji funtuwa haka to waɗannan zai a legacy project ba lalle sai an zo an yi wani white elephant project a katsina wanda ko yana da amfani ko bai da amfani sannan za a ce mutum gwamna ya bar legacy ba a akwai legacy iri iri na yi maka magana ambaliyar ruwa shan nan duk wanda yake fama da ambaliyar ruwa a jihar katsina da aka mai maganin shi yanzu a illa masha allahu da shi da ke da rai yanzu da wanda zai haifa in aka ba shi labarin halin da gidan shi yake ciki da family din shi ke ciki a shekarun baya aka wuce mace yadda aka yi ake maganin wannan matsalar gwamna ya ballaga gasi a wurin nan wanda har illa masha Allah za a ci gaba tunawa da shi kuma ana magana eh, eh, manya-manya aikan nan aika aika na misali na gadojin nan su ne da yake tashi yanzu a Najeriya ga baki daya a ce gwamna kaza ya yi gada a cikin ya yi flyover a ce wancan gwamna ya yi flyover to ga sunan a wurin da ya dace a jihar katsina duk wanda ma'abucin zuwa katsina ne ya san matsalai a zirga-zirga da ake fuskanta da ita da cinkoson ababen hawa a round about na kofar kaura da kuma round about na kofar kwaya ga suna an ba da kwangilan nan ba ma ba da kwangilan ba an ma biya kashi saba'in na kudin aikin nan wanda ya nuna ma al'umma cewa gwamnan nan ba da wasa yake ba da gaske yake an kuma ba 'yan kwangilan nan tsawon shekara ɗaya kacal da su gama aikin nan a nan halin nan da muke magana da kai ana ci ana ci gaba da aiki ko yau da safe yan jarida sun isar da wata shawara gare ni wajen tabbatar da cewa aikin ya tafi ba tare da wata matsala ba kuma ina zuwa ofis nan matakin na fara doka kenan domin tabbatar da cewa yan kwangilan nan sun samu yanayi kyakkyawa wanda za su ci gaba da gudanar da aikin nan ya kuma taimaka musu wajen kifin deadline na, na delivery period da aka ba su na shekara daya to inda aka gama wannan wannan wannan wannan flyovers wanda ake kira underpass kuma guda biyu na jihar katsina yana magana lagasin to shi mai girma gwamna ya bar lagasin wanda dan cikin garin katsina zai gani wanda wasu ke tunani amma kafin yanzu ma kamar yadda na gaya maka already has left the legacy ana magana gidaje ya gina gidaje kuma zai kara ginawa ana magana hanyoyi wanda da aka yi a cikin garin katsina to in an tare a katsina kawai katsina ɗaya ce cikin loka gama 34 da ke jihar katsina gaba ke ɗaya ya zama wajibi duk gwamnan da ya san abin da yake yi kada ya tare a wuri daya domin kuɗaɗen ba na wani yanki ba shi kaɗai na dukkan al'umma jihar katsina ne ya kamata al'umma ta rika kallon wannan abubuwa ba a yi ta maganar lagasi lagasi lagasi ba without looking at the problems da al'ummomi na kowanne yanki na wannan jihar tamu ta katsina yake fuskanta yan wani wurin asibiti yake so wani wurin hanya yake so yan wani wurin na son hanya wani wurin makaranta yake so to wancan mai son makaranta kai mai makaranta to nan kaman mai lagasi dan ka je hanya kai wani wuri shi ba ta dame shi ba in wani wurin yana son asibiti ba kai mai ba to nan ne ba ka mai lagasi ba in ko kai mai asibitin nan to ka mai lagasi shi yasa na tun farko a foundation da ne na eh, zayyana muku irin ayyuka waɗanda suka dami al'ummomi a yankuna yankuna da lunguna lunguna waɗanda gabana abin bello masari ma al'ummomi wanda suna alfahari da su kuma ya kamata 'yan jaridai da 'yan kishin ƙasa su juya torchlight ɗinsu za su torchlight ɗinsu wajen irin wannan ayyuka da mai girma gwamna yake yi kada ya la'akari da da headquarter jihar katsina ga baki dayanta mai girma tsohon gwamnan eh, eh, jihar katsina marigayi alhaji umar musa yaraduwa aduwa ya ina shi ya yi aika cikin garin nan a mai girma tsohon gwamna shi ma shi ma ya yi aika cikin garin nan na katsina a kila an neglecting wasu yankuna na jihar nan to mai girma gwamna masarar da ya zo ya diba a menene karkara ƙauyuka ke bukata a gargeshin na ƙauyukan nan su suka mekin jihar katsina to ya za a da su ga baki daya suna da matsaloli ba ya masu maganin su ba a zuwa concentrator a wuri ɗaya don ana so a ga wani wyatt elephant project ko kuma babban aiki a headquarter wanda shine kila a yan kwalisa za su kalla su ce a lalle mai girma gwamna ya aiki ba shi ne ba ba na so in koshin blame a kan wani amma akwai ayyukan da da an yi a baya wanda ba su da amfani ga al'umma biliyoyi aka yi wasu ba su da amfani ga al'umma so wannan kudaden da ƙauyukan aka yi su kila da har yanzu kuma har gobe har jibi al'umma za ta ci gaba da karuwa da wannan aikin da aka yi akwai maganar jam'iyyar apc mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari ya zauna ya yi tunanin cewa ya kawo haɗin kai a ita wannan jam'iyya sannan kuma a ba kowane ɗan jam'iyya dama wanda za a zauna a yi consensus shin wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da za mu iya kiran shi legacy kwarai da gaske ai wanda yake bibiyar ya san shi tun kafin ya zama gwamna ya san cewa mutum ne wanda yana son tabbatar da adalci a duk inda ya samu kanshi ko kuma allah ya ba bashi wani position na jagoranci kowa ya san irin wanda ya taka lokaci yana speaker na house of representatives inda aka nemi a ba mu 'yan najeriya wani amendment na tsarin mulkin kasar nan wanda da ya zarci da ya samu nasara wani amendment din kila da allah kaɗai ya san halin da ƙasar najeriya ke ciki yadda aka so maimakon two terms da shugabanni ke yi ko shugaban kasa ko gwamna ko lowa gama chairman a mai da shi three terms da an huda an ga jini allah kaɗai ya san abin da zai faru to ya take domin yana san tabbatar da adalci ga al'umma kuma a yanzu da allah ya ba shi jagorancin wannan jiha tamu kowa ya gani irin takushi ne yadda yake tafiya da siyasar shi baya so a ce an take mutum an hana ka faɗin ra'ayinka an hana ka neman abin da doka ta kyale ka kanewa a congress da aka na jam'iyya ya tabbatar da al'umma da wannan an yi gaurayi gamin da biza waɗanda ke kan shugabancin nan waɗanda sun yi tutan sunan doka ta ce daga nan nomo kan wannan mukami to an juya wasu kuma sabbi an shigo da su kuma an yi abin nan lami lafiya ba tare da wata matsala ba a wannan jiha ta kasana in za ka kula akwai jihohi da yawa a ƙasar ta najeriya wanda saboda rashin adalcin da aka tafka a jihohin nasu har yanzu rigingimu ake ta yi a jam'iyyar ta apc a wasu jihohin na kasar mutum najeriya amma a katsina shiru kake ji inda ba a kwatanta adalcin ba to da nasarar da aka samu a katsina da ba a same ta ba to a ko'ina ka same shi mutum ne wanda yake so lallai ya tabbatar da adalci gurgudan hali a rigimar shi na tabbatar da adalci a jam'iyyar pdp lokaci yana ciki ya ta haifar da barin shi jam'iyyar. ko je na karanta hira da yadda yan jaridu inda ya ba da ainihin tarihin abin da ya faru tsakanin shi da tsakin shugabannin jam'iyyar pdp lokaci na pdp wanda da karshe ta haifai ya bi jam'iyyar domin ba za su iya zama tare ba saboda bambancin ra'ayi sun so a rufomin jam'iyyar nan a mai da ya ga jama'a amma waɗanda ke shugabanci a wancan lokacin suka ce ba su isa ba har ta haifar da aka ma suspended ɗinsu daga jam'iyya duk da yake daga baya an dawo da su amma dai irin rashin adalcin da ya gaba za a aiwata a jam'iyya ba ya sa suka fice daga jam'iyya ya kuma wata jam'iyya wanda kuma gashi yau allah ciki iko shi shine gwamnan jihar katsina a wata jam'iyya ba jam'iyyar pdp kamar yadda kowa ya sani right honorable aminu bello masari shine gwamnan jihar katsina ya yi karo na ɗaya gashi ana karo na biyu kuma wannan shi ne wa'adin shi na ƙarshe wani fatan alkhairi kuke yi mashi gare shi to alhamdulillahi dukan wanda yake kauna mai girma gwamna right on babu abin da bayan masana babu abin da zai mai sai addu'a hmm. na farko nasarorin da ya samu a dukkan mukaman da ya rike a wannan kasa tamu da jihar mata katsina to ya taka muhimmiyar rawa domin tabbatar da cewa ya sama al'umma a wasu daga cikin abubuwan da ke bukata ita rayuwa dama haka take kowane ne kai iya girman mulki ka ko shugabancin ka ba ka iya warkar da al'umma gaba ke daya abin da yake da muhimmanci in allah ya baka dama ka yi ya kokarin ka domin kai ma ka taka rawa wajen inganta wannan al'umma da allah ya dora ma shugabancin ta wannan dalilin ya sa ya zama wajibi dole mu ci gaba da mai addu'a cewa idan allah ya kawo karshen wannan mulki da yake yi a 2023 allah ubangiji ya mai zaɓi mafi alkhairi ya kare shi kuma ya bashi ikon ci gaba da ba da gudunmuwa wajen inganta al'ummomin da allah ya tsaro shi a cikinta ko da mukami ko ba mukami mutum ne wanda allah ya sa mai tausayin al'umma a zuciya shi a ballantana muna fata ga allah muna kuma roƙo ga allah subhanahu wa da ya buɗa mashi wata hanya bayan wannan wanda zai ci gaba da taimaka ma al'umma a wani capacity din either personal ko official a da muke nan gare shi kuma in Allah da Allah zai ansa addu'a domin addu'a ce ta alkhairi ranka ya dade saboda karancin lokaci inda aka diban wa shirin ya kawo jiki wani sako ne za a iya rufe shi wannan shirin da shi a sako da zai rufe wannan shiri gare shi shine dai ba zai wuce kare kira ga al'umma a masu sauraron musamman da mu cire son zuciya wajen kallon al'amuran da ke kaiwa da komowa a jihar mutu katsina da faɗin tare najeriya baki daya ma dama za mu cire san zuciya wajen kallon abubuwa to in allah da inda kai abin kirki lalle ya zama wajibi a matsayinmu na yan adam mu yaba cewa an yi abin kirki inda aka yi kuskure ba tare da cin mutunci ba ya zama wajibi waɗanda ake mu shugabanci da su yi ma nan adalci inda ya kamata su ba da shawara su ba da shawara to kira na kenan ga al'umma da mu cire san zuciya a cikin mu gabaki daya mu kalli tsare-tsare na gwamnati fi sabilillahi inda aka yi daidai mu yaba an yi daidai inda aka yi ba daidai ba mu faɗi an yi ba daidai ba amma kuma ba da shawara ta hanyar da za a gyara ba ta hanyar ci mutunci ba in muka yi koyi wannan al'adun to insha Allah za mu ci gaba da ganin ci gaba kuma zai taimaka wajen inganta zamantakewa al'umma domin ma damar ba kyakkyawar zamantakewa a dukkan al'umma to ci gaba yana da wahala domin in wani shugaban mai hakuri ne mai sauki ne zai iya tolerating kowane irin abin da mutane za su rika watsa mashi to wani fa bai da saukin bai da hakuri bai da kawaici in aka tasar mashi shi ma zai tasar al'umma a jiya katsina mun yi sa'a gwamnan mu da ke kan mulki to mutum ne wanda komai yana haɗewa komai yana cinyewa komai yana amsa to mu yi eh, sa kayya gare shi bisa ga yi mashi kyakkyawan zato mu kuma ci gaba da yi mashi addu'a domin samun ci gaba da samun nasara wajen sauke wani nauyi da Allah ni wa ta'ala ya dora shi ana gode ne kallon mu duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri na yaban gwani wanda yake bayyana irin nasarori da ayyukan gwamnatin jihar Katsina karkashin jagorancin Right Honorable Aminu Bello Masari a madadin gidan talabijin na bakandamiya da yake kawo maku wannan shirin da ni jagoran shirin Sani Sa'idu farfaro nake cewa mu zama lafiya Allah ya ba mu sa ya bara na da babban sarki Allah mai sai ya talla marina ba zan iya bar ku ta ya mun na zo ne zan wake na yan katsina ku tare ku ji ni sannan ku karbi duk sakona na zo da tambura mai daɗi ga za cikin zance na jihar Kano garin mai na gado Katsina na taho in kwana mai farin jini zan wage ko in ce ma shi ka sharina ga shugaban kasa ga gwamna kun su yan tagwayen juna ba a faɗa da ikon Allah shuri ya bakin cikin mai gona janar Buhari ikon Allah sannan Aminu Bello Masai APC muka